Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. ina kera injin na bambara masara ina kuma yin injin na surfe masara ina yin injin na bare bawon shinkafa na surfen shinkafa kenan ina yin injin na daka aca ina yin injin na shuka dankali ina yin injin na tonon dankali ina yin injin na girba shinkafa ina yin injin na nika rogo ina yin injin na bare doya ma ina yin injin na na fere dankali na injin na slicing dankali to a last month ne na fara yin tractor na noma wani matashi ɗan jihar plateau da ke najeriya kenan da ake kira jerry isaac malo da allah ya baiwa fasahar kere-kere kuma yanzu haka ya kera na'urori da dama da za su taimaka wa jama'a yau shirin namu zai mai da hankali ne wajen ayyukan wannan matashi jerry malo wanda tuni wannan aiki nashi ya daga darajarsa a jihar plateau da kuma sassan najeriya muhammad Tasir zakari ya tattauna da wannan matashi da ya buƙaci takaitaccen tarihinsa. To ni ne mai suna Jerry Isaac Malo. Ni an haife ni a Bukos Local Government a nan Plateau State. Na yi primary school na King School Ganaro Barkin Ladi. Na kuma yi secondary school ina a Gindiri Boys Secondary School a Mangu Local Government. Sai daga nan na samu Allah ya taimake ni na je kasan waje na yi university na wurin na karanta automotive engineering. To saboda kishi. Wani university of Hertfordshire. a london so saboda kishin da nake da shi ma kasan nan sai na ce zai kyau in dawo gida in fara wani abu don mutane ma nan gida su ci moriyan shi wa ya ɗauki nauyin ka kaje wannan jami'ar akwai wani mutumi mai suna professor buguro daga bauchi da kuma wayansu mutane da sun ji daɗin abin da nake yi da iyayena duk an haɗa kuɗi sai an tura ni zuwa wannan wurin to da ka je makarantar jami'a dama an koya maka irin kere-keren waɗannan abubuwa ne eh to an koya mun kere-kere amma ba irin na wannan injinan da nake yi ba sun koya mun irin na yin moto don abin da na karanta kenan a wurin automotive engineering a nan ana koya mana da ake kera mota ne kawai yanzu shekarar ka nawa da gama a jami'a Eh, shekara na ɗaya da rabi da na gama to bayan da ka gama sai kuma ka dawo najeriya jihar plateau eh. baka nemi aikin gwamnati ba babu me yasa na yi tunani akwai 'yan makarantu da yawa da suna gama jami'a kuma sai neman aiki din ya yi wahala na ce to me zai hana ni in buɗe hanyar da wayansu za su samu aikin ma daga nawa gefen tunda ina da hali da Allah ya taimake ni ga abubuwan da za a yi shine na ce dan bude workshop muna dan kere-kere mu samu mutane man da sun yi aiki din mu hada hannu tare don mu samu mu ma mu taimake family din mu a ina ka bude wannan daki na kere-kere na bude workshop din a uh, bukos a uh, kunet yana kusa da plateau state university kamar jari nawa ka fara amfani da shi wajen kera waɗannan abubuwa kamar kuɗi nawa ka fara okay. na fara da dubu ishirin bayan na yi gini ɗin kenan na yi mt ɗaki ne kawai ba komi a ciki haka sai ina da wuta da mm. kuma welding machine da injin na yanka karfe sai da dubu ishirin sai na yi amfani da shi na gyara injin na bambara masara daya to daga nan ne mutane sun ci gaba da tambaya sun ci gaba da tambaya har kamfanin tana ta buduwa ah, kamar da me da me kake kerawa ina kera injin na bambara masara ina kuma yin injin na surfe masara ina yin injin na bare bawon shinkafa na surfin shinkafa kenan ina yin injin na daka aca ina yin injin na shuka dankali ina yin injin na tonon dankali ina yin injin na girba shinkafa ina yin injin na nika rogo ina yin injin na bare rogo ma ina injin na ɓari doya ma ina injin na na fere dankali ina injin na slicing dankali na kuma yin injin na soya shi dankali din da injina da yawa to a nan ba da daɗewa a last month ne na fara yin tractor na noma watan da ya wuce watan nan da ya wuce shine na fara yin tractor na noma na farko wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris da yake jihar plateau jiya ce da ta yi suna a matsayin jihar manoma kuma karamar hukumar bokos ta yi fice wajen noman masara da dankali muhammad tasu zakari ya buƙaci injiniya jerry malo da ya bayyana masa abin da ya ba shi sha'awar kera trakta ko kuma motar noma to da jan kasan waje na na ji na gan yadda ana yin tractor din na gan ba wani abu bane a cikin wurin na gan sa kai ne kawai zai sa mutum ya yi wannan tractor din ba wani abu da ina karami ba yanzu a ce wai bature ma'ayu ne ai bature na ce to su kai biyu suke da shi da na ji can ne na gan ba wani abu bane shine na dawo na ce to ni ma burin na su in gan da zan iya in hada guda daya ni ma to na farkon can da kake gani a can shine bayan an girbe shinkafan daga gona a cikin wurin za a sa sai a tafasar da shi shine a hausa ake kiran shi gumi sai bayan gumi din kuma sai wannan shi za a sa shi a ciki sai ya bushar da shi don akwai dan ruwa ruwa a jikinsa to bayan ya bushar da shi shine za a sa a wancan da kake gani a nan sai a shi zai shi zai shi shi zai cire bawon shinkafan to a cikin shi wannan injin yana cire bawon yana raba shi yana cire kuran da su buntun a gefe daya sai zai cire shinkafa zallan shinkafa to bayan daga wannan kuma sai za a sa shi a wannan injin din wannan injin din shi zai cire duwatsu da dan nan su yashi yashi a cikin shinkafan to bayan ya fita daga nan sai zai shiga wancan injin na bayan nan to a wurin shine zai goga shi zai cire duk wani datti dattin da yake kan shinkafan sai yayi fari yayi kamar da wannan shinkafan da ake shigarwa daga turai to kamar misali da me da me ka hada kafin ka hada wannan na'ura to a nan dai na siya su karafuna daga building material a nan um, jihar plateau mm. na siya su sheet metal na siya su angle iron na siya su i-beam na, na kera su pulis na siya su bolter nuts na siya electric motors da su belt sai muka shigar workshop mun fara yanke-yanke mun kera su wannan na gyara shinkafin yanzu misali ka kashe kamar nawa a sayan waɗannan kayayyaki to na kashe kusan miliyon ɗaya da dubu ɗari biyu kai yanzu burinka nawa kake so ka sai da wannan na'ura ta sarrafa shinkafa Eh, to ko na samu dubu hamsin hamsin akan kowane wannan a duka mashin sannan guda shida kenan dubu ɗari uku na samu zai iya samun biya masu taimako na neman dan samu abu a ciki yanzu wannan kayayyaki da ka kawo wannan ma'aikata ta karfafa gwiwar kananan sana'o'i su suka ce ka kawo musu eh su su riga sun biya kuɗin wannan sun siya wannan a wajen ka eh sun siya wannan daga wajena ko za ka mana bayani na ji kace mataimakin shugaban ƙasa ma ya zo ya ga waɗannan abubuwa yi mana bayani a kai to a wannan lokacin sun sun organizing din wani program ne ma irin mu masu kera wannan abubuwan su mun zo da dan yawa mataimakin shugaban kasa ya zo ya gan abubuwan da aka kera nan to amma abun da ya fi ɗauka hankalin shi shine wannan tractor nan da nama magana kai ya ji mamaki yana ganin shekaru na kuma da ba wani kuɗi da yawa kuma har na iya na haɗa wannan tractor to daga wannan wurin nan ya ce to zai yi iyakan kokarin shi ya gan yanda za a yi a fara yin shi da yawa a wannan kasan yanzu misali dame-dame ka haɗa kafin ka yi wannan tractor noma da wannan tractor nan na siya karafuna su ma na siya injin daga na siya diesel engine daga eh, na audi sai kuma na siya gearbox daban-daban na hahada shi na siya tayan eh, tractor da kuma wasu axle na kuma yi connection in steering su zuwa tayan gaba sai na siya su metal sheet na yayyanka su na kera garman noman da shi suna hahada su duka tare yanzu gashi na ga wannan traktor noman da ka kawo nan wajen ga ta da me ake tada ita tana aiki da fetur ne ko da me tana aiki da diesel kuma ake tada ta da batir daidai da makulli kamar mota kawai ake tayarwa eh yanzu misali ka kashe kamar nawa wajen kera wannan traktor kera wannan traktor na kashe eh, misali eh, kusan miliyan uku da wani abu da ɗan kai kai bukatar ka nawa kake so zaka ka sai da ita ina so in hali zai zama da kyau in sayar da shi miliyan biyar haka yanzu to su waɗannan mutane da ka kawo musu waɗannan kayayyaki an biya ka ko ko ana kan shirye-shirye ina traktor nan ba su siya daga waje na ba a da dai sun tamake ni a lokacin sun zo sun same ni ina kan kera ban gama ba sun dan tamake ni da cikin kudi don karasa to sai kuma sun ce daga wurin suna son su ga inda za a yi magana da gwamnati inda za a fara kere-keren shi shi ma bayan da ka gama kera wannan tractor noma an je gona an gwada tana aiki eh, sai ka mana bayani yadda aka yi ok to na farkon da na yi tractor na farko ranar farko na je gonan to masu sauraro saboda karancin lokaci yau a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu dora daga inda injiniya zai yi bayani kan gwajin wannan motar noma da aka yi. a madadin injiniya jerry isaac malo da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu muhammad tasu zakari da injiniyanmu hassan alassan sulaja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya